Mala ana ake yin fitsari? Gidan ubanki ne? Kuna yin fitsari har sama kake yi da fitsari? To gidan ku hmm, filin ba na Allah bane. To amma baka ga an rubuta ba a yin fitsari a gurin ba? Za ki bar koko. faru kai dan uwarka daina sharan nan uban wace ka yi shara ya dan uwarka baka je lahira ba daren ka tukunna yanzu dai zaka je lahira ya lamun me ya faru me ya biki? dan layi mun magana wa ka tanga. idan uwarka a katangar gidanmu za ka je kana fitsari kai jahili ne baka ga rubuta ba a fitsari a wajen ba <laughs> ba fitsari nake ba na na dauka makaranta ne na sha ado ne idan uwarka ka zo makaranta ba na koya ma karatu ya sunanka Abdulmumuni. Eh, Abdulmumuni na alfa Alfaben nawa gare shi zo ki zana mai sunan shi a bayan. Ku ba uwar